بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يغرو غن بكراتي من لتافيا المقدمة العزية للجماعة العذارية يا الشك علي الشاذلي rahimahullahu ta'ala na gaye edufe ya rudi benicho wato gbọmọ begu sanyici wee ba zaye tiyan albabu sadis filhaji babu ya sanyice ti ajo manga wa huwa wajibun fil umri ya e aji wajibu yo ya rayuwa ya zawangyo maratan rayuwa zawangyo jijiyaji zuniga iwajibi ipakata ti musulmi bo alalahurri mukallaf musulmi na yi egi almukallaf sha na nga igi yan wajibaligi umai bi hankali na bugu zakan giga jihaji adegu ya lada mulacin farila almustati uncike yi zai je ikuna ngayi zana dabo ekoge liman a ilai sabila gada wani ebu hadisi na bai cin alamarin na wani wala yasihu illa min muslimin egwotun ajiza sai zai gayi musulmi nan kafiri galotun aji agwa walau arbatu arkan ajimade ekpoguni na ogan ni lugwamini hubo izade tun ajana al'awwal ya kakancan gai al'ihiram bi zamani mahsus ni na walaye tun ajiyonar lokaci na to mahsus a tsanan wahuwa man gato lokaci ne laniye to ajina wahuwa shawwal etsayin shawali wa gada iramo wa lati shi maka o etiyan ni eto ajilo wange zulkada ya sokobe fun eto tuwe ona wagaji ni etiyan eto ajilo na wa zulhijja to eto yan e zulhijja eto gutan na gai zamani ko lokaci na shi e lalla ni etiya eto ajo na ngai kwa gan bi igrama yo wa masus aji muke ibe dana bai zai lani yune indi shi o e a'a da na ji dabo na yi tutaci shari'a latici gadda na wunci gaba wala ne ya walo kiyan ajiyo ko umura wana to ne tun ajiyo mai ba zuwa yi bebe zo na ma kpata tun da yake umura ya rike ungwani wunde lokaca kan doro ya ji umura kin da bayani mai bebe guru wani amma da na ji da na ji dabo na wala ne ya eto aji to ya umura na umura obin jijo da na wunci gaba wala ne ya wunci jiyo ba sai dai zai shiga ba da shi na shi shari'a tun yana man ce tun da na wuce je makanu masu su gayi wa huwa makatun makadabo lil muqim biha ya zai shiga fedu ji maka wana ya zai shiga fedu ji maka wana waqtal ihram alani titu ajo lokacin irami ga dabe nan Allahu akbar a caga wa zulhulaifa da na daune ba cugai zulhulaifa liman tawajjaha bil madina zai ga naki madina ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya ji ba nabi muhammadu kelalona mujayi madina tawa da bi maka zulhulaifa ba wala niyan waji irani to suna ji madina ce amma madina wa dabe maka wani wal jufa jufa ke da wani liman tawajja mai misra ya zai jigan na kinkiya misra cabe maka na jufa yi da na wa sham to zai jigan na kinkiya sham wani da iga siriya na wal maghrib to zai jigan na kinkiya maghrib wani iga morocco yi na na nisa to egypt na ji e yi wuyan da na ya tace da wani da na ya nici yi ya lamlam liman tawajja min yaman ya zai ji gatiya daga kiye yaman wani allahu akabar kin na ji sabu ya ke kin wuci kwayin musulmi ji ina laman tuwa na da wani kacin ya ji feke fiye kwan na jaubata wa za to irkin da na yan wà lání mai walani ya titun ajiyo ko umarona ga izato irko liman tawajjaha ya yi mannato indiya ci kwata ya lamlam gayi da na ajiyo bai zai ji fiye ko zamucin kwata a dagadar maka wani to bayani shi da moto kilomita ya izan e da nan na jibe maka amma na tsolo kwagin kwata na gayi zulkulaifo ne madina ga fiye bai madina ya ngallo pagan ni ka na jikena man ga za tur irq liman tawajja min fari za zai ga me kike ya fari sona wa khurasan to kiyan khurasan wana da na baya ni na gayi da nan najo za tur irq da na da wana wala yanakidu illa bi niyyatin maqrunatin bi qawlin aw fi'lin gaga niya ya aji wani ji tabbata illa bi niyyatin makrunatin bankurota wani ji tabbata sai wagula boke ba bi ni bi niyyatin makrunatin bi kawulin aufi fi'lin begen ko betin beni e láti tún ìra ọmọ ológun rẹ̀ kíwọ́ e gane wa be wayna ngai labbaika allahumma labbaika ko e tunai wa kangana ubo ke ba Allahu akbar kangani e tuaji ko umura ji tabbata mutapankoro Allahu akbar manga wa yustahabbu lil muhrim ewa ya al muhrim ngai zai gada tuwajo ko umura wani ngai mori mo a gama kuranu yi ga hurumu wa antun hurum bi na muhurimu na da jamu murimu yi mufrad zaini ewa gan be zai ji ni ko umura na ibu e na kpata murim ga sai zandora man ga izalatu sha'fihi e wani lakya shi na jigar na tubo ko na kakwace wani ga yi gan sha'af da gada wani sha'af shi kan yi tito yin na ba bata gaba shi kan wuce ƙabla yi kafi wala ya tiya eto hajji wani man ce ji misali yana ji shi kan wa gaba yi na kakwace wani ko etiyo bona ngabe qalami adhafiri bi mamaya vundunuye oji uma wa iza alatu ma ala badanihi min sha'rin bilalaki abayma ala badanihi ena gadana ka kwachobu min sha'rin nyetina ketin lukon tatana ketin ya vona kin ya gorowe ula kyabo emin ula kyabu wa sunan al-ihrami arba'um energy sunna e bayani launa wayguni al-ghuslu muttafilan bihi wa tajarrudu min al-maqiti fi rida'in wa izarin wa ne. ga al guslu muttasilan e wa nufu nama muttasilan bihi wa gula boke ba gani biyoyi Allah akbar bi mana bil ihram nofu na wa lula boke ba begi ha be ni ele wa tajarrud min al-maqit a aga wa n'ofu wofu cani ajo waga ake min minal mahit daga kayan doro na aguguna wa fawa wa da saka wa tefula mai tu da wani kayan jaguna waga ake wa firi rida'in da ede kpake wa izarin ganin bai je zuci nga kyau bai yi gancin idan zan laji wani wa da fanta wannan alaini nga kewa da kibo e da guba ba wa da shuza slippers a ga kyau bai yau وصلاة ركعتين من غير الفضيضة أشيوا صلى ركع من غير الفريضة نجيا واجب أنا جبي نافلة ركع قبا من السنة إيران وبي والتلبية وجكيا لبيك اللهم لبيك من شجي فصل والتلبية والتلبية بوين وهي هنغي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سوكمي يوي لبيك اللهم لبيك سوكمي يوي لبيك لا شريك لك لبيك etsoyo na dai lamfanan innal hamda ebo kpata wa ni'ima ni ma kpata laka wa wal mulk a ce ga mulkin yawan soku yau la sharika lak wadda lamfadan al'amari na jifata ba wa ci gaba bai gagaya talbiyar ne tun na waje na filaraka gubanin wala ya tau talbiyata wa ba gagayen talbiyar na hata ya da hula maka sai arwalo ga da talbiyu gaba mewa ba ma tun mi kato ba wala ni ya fiya eto ajo ko umura na fa idha tawafa abeke waga tawafi jina wa sa'a wa gada maka wa chabe tawafi wa sa'a wa kiya zan safa be marwaye da ngai ga asayo a wada ha shiga ba ke jibe jijin labbaika lahumma labbaika lirawahi musalla arfa harbe lozu kagi nyan sallaji ba ni arafa gaba mi wa ma Allahu akbar feji labaika Allahumma labaika zuma sallan doro amma ga goye mustahabi mustahabi yo Allahu akbar Hmm. musalla arafa ngayi yi eh, ga masjidu namira zanno ce yi eh, ga masjidu ibrahim zanno ce yi eh, ga masjidu urna masalaci dai na cikin arafa wani amma daga na jama'a la dokuna ba gai lashe mago da nan doro ga gini fil arafa wani feji labaika lahumma labaik arbe lokaci na magaraji ne ga ba sai ya yi sai ya soci ya ci inu yiwuwa ya ci tunci kwanan wa aujul ihrami arba'atun fuska ekwe-ekwo ya iran jin wi arba'atun guni wi guni wa aujul ihram arba'atun iran da fuska guni amma bayanin da cizo guta ce a gura yi mana niye ne radiyola ya tuwaji na wai titi guni manye ga amma guta ce a ga goye fiye man ga guni noyi na wa afdolo ha na gegana nga yi al-ifrad ajiyar ifrado ajiyar ifrado da wuce ide ifrad ide kiran ide tamatuyi ide irdaf kin domin ya a sheik sami na ji shari'a mai littafi ziya na bebi na irda amma gutar na gagwaye to yi e wani irda funna ube kira ne ya ganni ba ngala manu jigwa ko alamu da lissafi ba irda ngayi kusancin nule kira ne na a shagan wani to man ce ke ifradiye nan gage ganin a mai ba man da ci za a tabbatu ya shaga gage mai bane ga nabi muhammadu jan sallallahu alaihi wasallam amma dai man da zai ga ifradi wajen wani to mai malikiya je ne lobe ina ifrada a shaga nabi muhammadu jan sallallahu alaihi wasallam galaman ya izuye ga wani guge

waga la etu ya umara ke babe aji ma ni aji kawai yawa na ka la huma hajjan ga walau tun ba ihrami jin babu gaji bai labbaika hajjan wa umratan Ba ce ba ma na gai ga ifradu man ga wa ihramun rajul fi wajhihi wa rasi ihrami da bayima wa fedan fusku bo gan be tivui etubo galbe fuskun fayahrumu alaihi satrahuma mimma yu'addu satiran aramu yone zabagi Allah ya katiu ko fuskuna satrahuma ya rumu alaihi satrahuma gada wannan bima biyendoro na yu'addu ya ji lissafi ujin ga satiran ya kan wani gala ya doro katima kal imamati kenoni pana walkhirfa ko laidin doci walkhirqa laidin doci ate ti kwa te fuska ga ebo igide ko efe agaga ti adi ko gina ko kata bene libe wuci pasale awaga ndoru kan ti oba fula marfa bata ti aga libe fula irin doro ede irin doro galu ke ci ma mala ce wa kullu ma yuntafa bihi min al-harri wal ga ta ga wa kullu ma yuntafa bihi endoro ne ja amfani jibeyina min al-harri na akagwa ye ba noya za wal bard ko bayako ko banfire ya zana e wago kyoya gani biyu na ndoro kan ba ma na kan wayawai befe ko be bayi fayina wa yaro ma alaihi lumsul khatam haramu yo na zai jiniya lotu haji ko umrana lumsul khatam na wadaro kanan wa ihlamul mar'ati fi waj'iha ga ihramu ya zanzagi fi waj'iha da fuska hubo wa kaffaiha da gwanda guba abubuwa fakot da nan na jau kawai wuji fahimta ku wa ihramul mar'ati fi waj'iha wa kaffaiha fakot kima ya gayo eza nzagi olu fuska ngwa gan be gwanda guba bo yin na amma ye eti na kan kwace bayano kayan doro na kinkina wa na ka sai dai ede zuci bai dai sura iri na mbona pata waju amma bambe niqabi wọn ni kabu baya eh gwaji wọn la ufi gwa wọn la yin gwaji fi gwa ngama yin pabe ni ya ne ugo ganza gyalu ni ya aji na ko umrana fusku ga ba da tebe gondo ngai na wọn la yin doro da guji ba ke sofkin jina da wana ma la yin doro baya ke dina je cepe amma man jira abe ke aga su da yin fitina ba a gizo ya bu ya gina su ko jini sarawai na zai fi da ba wula ne ba yawo wula ne kabo ba yawo ya fitina ma wala an tazul ala waje iya sauban le ajali satri man wala nzagi made dama an tazula ala waje na wace da ya fusku na sauba ya da wace ta fusku na la'ajali satri ebo ya kan waya kun ya titacin amma idan na wace ta fuska dana wala tagrizuhu bi ibratin wa nawiha a kin da wuce be kiyare ko ene la kin na ya ene la ku na ya ke mashin na be na jabi kwata ne idanin zagi za a cete yana mai da zalla amma ga yi jima ce da yana ke yau abiki a zai jiki yau a ga sudan ya fiti nuna da ajali sitri man ji shirai na ga an a yunin na ibo e ya zawon gijo man kendo dai ji shara shi zona hmm, iza kanar jamila wa shi ta fitina wa ga samu ile ga kai fitina ba gidi wa ba nura ga fuska mu le na e lungwa madatu ko ya fi fitina yi ma liajali sitri manga wa yarumu ala almurim masu masu tib ya'laku bil jasad haramu yo alal muhrim etiyan al muhrimu wa jaramu alal muhrimi ya zai datu ya irami wani masu na wala tulare wala gwada tulare na o ko wala tulare lagwata tulare ya alaƙu bil jasad adana kauna tuwara da gwaza na kan ko latuwara da na kan wasaubi ko tufu ede na zuna ede bate ede zuzuci latuwara da mu kalmiski titulara almiski na walhambar nan da hambari wadano ras da ya migina da adana cine laifi da ba egbo diddayin tiyo ko bu amfani da coyaci laifi da ba ke misali zai je miye ladanin kpaina ibonin kpain bana wa mashishi ta laifi da ba wata klimu zufin a caga wajen haramu a toki mai gan haramu ya zai dattu ya ajo ko umarona na wa laturara da na kanan ya laku bil jasad latwara da naka ko tufuna ke ede irani na ke tulara almisiki bi hambari na bi mine ladatti ne kwata fiya biyu wa taklimu zufrin a shaga sai mafundunu zumana wa irani janina haramu yau wa ibanatu shari ezo gabetin misali lamakashi batun ya mini yana kan kwace abu ko ya ti ko ya lokonta ta ko ya yi ta lokaci na wadan irami ba ni a wadai jin na waka fi wagon wadan irami wani waljima wace ga baki yi ba giben zagi in sake yi haram lokaci ne zaga da irami ba ni nan wa muqaddima to yana je zo, ya ya wani in sake yi giyan haram mukaddima turjima idan wani ke mana ke milake bana bata ke zashawa jina ewa ga musulmi ya kyaya bin lokaci na ga gadon ira mu bani ani lami ka tu bani ebe abin lutun haji ko burana wayar sudul hajji bil jima'i aja aja hanyi abe ke zaga bai zanzagi nan yimiwo yimi zando cho ma'adallah abigani in waqa'a qabla al-wuquf abike banna jima'i na gaji faruwa din qabla al-wuquf kafi atagi filin arfana abike wani lokaci mun ci muji faruwa kabla lokofi don au ba'dahu ko zumaya na ya keke fila da fauna a caga son banna elezon gun ji faro ajuda ne zumaya baro fi fila da fa kabla tawafil ifada uci tun yi lali tawafil ifada wa ramhi jamratil akaba ya malace takwa ta kuna yi gajin ratu aka ba nan ya lada cewa da na guta wuya ni ya zo ba tun gaja cayin ce kuma na ya gane muzdalifa wani ya na fi lahar fosai muzdalifa babu ya lejo muzdalifa sai yi gane ba ga sai jamratul akaba ta kun farko na ya kayan ce na nono to kala ce ta kunna tawafil ifada na da mini wajibi jona ala jinwa ba ke cazan da ganda ba yin zagi ajiya ne zagu ba ba fi yau min nahari efoyen laye efoyen tui a to efo na ajiya ce lakun a ce akpaja zuwa na da wani alkablawo ko kafi zu zube ne efoyen zuga mai tsofogu tsofogu tuwa ne tsofogu a rufa tsofogu wace efoyen efana ilaji kina ta foguwa ya fi salla idil abada efa yin zuna wani au kabla ko kafi efa yin zun bena caga jima'i na ji faruwa man ga ajidani ajani to shantu jide da wani gurgudu ya tiye tun alamar yin ajija nga ba soko ya be na kin rukuniya ibacho e Allahu akbar ya be na kin rukuniya ibacho e mini rukuni jiyan ajo rukuni farko ga manye ba zuwa ida ga ngai ihram ihram rukuni ibachi e mun ba zai tiya tawafi ide tawafi rukuni ibachi don gayi mamaye masalaci kaba ko mamaye kaba rukuni ya tashi wani baraitiyar sayon ga ya zada gada ya safa da marwai rukuni ya ni ci wuyi ba filin arfa rukuni na jiman biya ibe gayi guni ya rukuni aji na dauna na waga nimni ubalugu ajiwa ya rikin wanda ya uziri na so ku tsawa alaji da kyaci ne gurgudu ni ganin social barkudu bai ga cin mucin su kufa gan bai yi subhanaka lahumma bihamdik ashara la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk